da safiyar yau ne wasu wayanda har yanzu ba gano su waya ba ne sagale da baƙaƙen kaya suka farwa gidan shi mai girma gwamnan jihar imo sanata hope uzodinma a can ƙauyensu na umuma da ke karamar hukumar oru east na jihar imo oh. suka farwa wannan gidan sannan ba da jimawa ba suka cina wannan gidan wuta kuma ana kyautata zato cewa a wannan harin da suka kai ran mutum ta ya salwanta a nan gwajin amma har yanzu ba gano kowa ne. Amma kuma ba a san muhimmancin wanda ya mutu din ba kuma ana ganin ba shi gwanon ba ne ko wani na kusa da shi? A'a ba ina ba hakan ba ne har yanzu dai ba mamaki irin dai masu gadi din nan ne. To ana ganin me ya haddasa wannan rigimar? To ka san a 'yan makonnin nan da suka gabata ana ta kai hare-hare a nan a sassa daban-daban na jihar da kuma fasa wannan gidan yari na owerri daga can kuma ka samu wasu wurare man da aka cinna wuta inda har yanzu 'yan bindiga ne suke ta wa'annan hare-haren su waye wa'annan 'yan bindiga har yanzu ba bayyana ko su waye ba ne ana ta dai zargi wasu a ce 'yan aware ne suke ta kai wa'annan hare-haren amma su kuma 'yan kungiyar pob sun fito sarari sun bayyana cewa su dai babu hannunsu a wannan a wayannan hare-haren da ake ta kaiwa a nan yankin kudu maso gabas to yanzu a iya cewa kura ta lafa kenan a za da ce kura kuma an sake tada wata kura yanzu yayin da ita gwamnati na kokarin irin ta kashe gobaran da da aka cinna a 'yan makonnin da suka gabata To wani hali ake cikin yanzu? Halin da tun kamun ma wannan ko idan gwamnan da aka yi da safiyar yau asabar akwai zaman fargaba a nan jirgi masasa daban-daban mutane suna nan cikin wani yanayi na ɗarɗar to sai kuma ga wannan kona gidan gwamnan aka yi a cikin birnin da mutane dai suna nan dai suna dogara da harkokinsu na yau da kullum da duk da cewa akwai zaman fargaba da ake ciki amma na tuntubi shi kakakin 'yan sanda kuma ya ce ba da jimawa ba za su fito da bayani akan wannan a harin da aka kai